This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a ta da fata kuna nan kalau daga nan sashen wasu na murya Amurka a Washington DC muke tarbon ku ga shirinmu na yanzu akan mitoci 22 da 25 masu jin a jamhuriyar nijar kuma suna jin mu kai tsaye ne a gidajen rediyon suna amfani da fara da noma da sarauniya da kuma da lol sannan da niyya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma ana jin mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a barkanku da wannan lokaci Aliyu Mustapha na Sokoto ta da Ladan Ibrahim a yawa da injiniyoyinmu da masu ba da umarni muke tarban ku ga shirin wani la'asariyar wannan Lahadi muna fatar komai yana tafiya da ake so. To ga Ladan da kanin labarai. To Aliyu har zuwa yau Lahadi kasashen Austria Germany suna karban baki yan gudun hijira a bakin iyakokin kasashen nasu. mahukuntan kasar somalia sun ce kungiyar al ta kwace wasu garuruwa biyu da ke kudancin kasar daga hannun sojojin taron dangi na kungiyar tarayyar afirka yanzu haka ana gudanar da zaɓe a ƙasar guatemala duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na ɗage zaɓen to a gaishe ka ladam to bayan kun gama jin labarai baki ɗaya za ku ji gwamnan jihar bauchi yana fama da 'yan jarida game da kadarorinsa muna so mu san yawan tattalin abin da yake da shi a matsayin a kai na ma eh, kuɗinka da kaddarori To sannan za mu ji dalilin da ya sa rundunar sojan Najeriya ke shirin ta girke soja akan iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin we are going to have military personnel there if it becomes necessary to put soldiers there in addition to the presence of the naval personnel. bayan haka yayin da sauran mutanen najeriya ke cirawa buhari tuta kan nasarorinsa a cikin kwanaki 100 da mulkinsa to sai dai kuma yayin da jama'a ma ke yaba shugaba buhari da alamun fa ba haka lamarin yake ba a matakin jihohi akwai nasarori dai kuma akwai matsaloli amma gaskiya matsalolin sun fi nasarorin yawa to yau lahadi ce saboda haka muna da shirin bishara na grace na mabiya addinin kirista amma yanzu bari yin barku da ladin ya baku labaran duniya to masu tare da sallama har ya zuwa yau lahadi kasashen austria da germany suna karban baki 'yan gudun hijira a bakin iyakokin kasashen nasu yawancin 'yan gudun hijiran dai sun fi so ne su samu mafaka a kasar germany wadda ta fi kowace kasa karfin arziki a cikin kasashen turai yanzu haka dai 'yan gudun hijiran da su dubu takwas ne ake sa ran su iso bakin iyakar ta germany a yau din nan mahukuntan kasar su kuma suka ce a shirye suke su karbi akalla 'yan gudun hijira har su dubu ɗari takwas a cikin wannan shekara kurum su dai waɗannan 'yan gudun hijiran tun ji asabar ne da yawansu suka bar hungary zuwa kasashen yammacin turai wasu su a cikin bas bus wasu ko a jirgin kasa wasu ma da kafa suke kamar har zuwa yau dinnan nan wasu su sun gitta hungary shi dai wannan batu na yan gudun hijira ya haifar da rudani tsakanin kungiyar tarayyar turai sakamakon kwararan da suka ta yi zuwa bakin iyakokin wasu kasashen kungiyar federica mogherini wanda shine babban jami'in harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai ya yi gargaɗin ƙungiyar cewa batun 'yan gudun hijira ba fa batu ne da za a yi shi yanzu yanzu a ce an kare ba don haka akwai buƙatar ƙungiyar ƙasashen turai da ta jajirce wajen ganin ta tinkari wannan batu yadda ya kamata mahukuntan ƙasar somalia sun ce ƙungiyar al-shabab ta kwace wasu garuruwa biyu da ke kudancin ƙasar daga hannun sojojin taron dangi na ƙungiyar tarayyar afirka wannan lamari ko ya faru a jiyar asabar ne kwana ɗaya bayan wani mummunan harin da aka kai wa sansanin sojojin ƙungiyar tarayyar afirka inda aka kashe sojojin kasar uganda da dama mataimakin gwamnan yankin shabele abdulfatah haji abdulle ya shaida wa sashen somaliyanci na wannan gidan rediyon cewa samun nasar da kungiyar ta al-shabab ta yi ya biyo bayan janyewar da sojojin na tarayyar afirka suka yi ne a wani wuri da ke da ɗimbin muhimmanci da ake kira el salindi wanda ke kilomita 60 daga kudancin magadishu. ya ce haka kuma a ranar juma'a sojojin sun janye daga garin ware haka kuma wani jami'in kasan ya ce wani sojan na kungiyar tarayyar afirka ya shaida masu cewa alshabab sun samu damar shiga garin ne yan awoyi kaɗan da jami'an tsaro suka bar wannan garin ya ce wannan ne ya sa mazaunan garin na afkutuware suka ranta a nakare domin gudun kar 'yan kungiyar ta alshabab su rika musu kashin gilla labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc tsarkota malam duk da kiraye kiran da aka yi aka ta yi na ɗage wannan zaben bayan shugaban ƙasar otto perez molina ya yi murabus a ranar alhamis ɗin da ta wuce ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suna suka nuna takaicinsu game da wannan batun cin hanci da rashawa da ake wa shugaban abinda suka ce akwai bukatar ma a ɗage wannan zaben a halin yanzu su dai masu zanga-zangan sun yi dafifi ne a harabar babban kotun kasar inda ake sauraron karan tuhumar da ake wa tsohon shugaban kasar porto perez molina a ranakun alhamis da juma'a shi dai wannan zaben da ake yi na yau an tsara shi ne ta yadda shugaba mai jiran gado zai fara wa'adin mulkinsa a cikin sabuwar shekara mai zuwa idan allah ya kai mu to sai dai fa kafin nan tsohon mataimakin shugaban kasan shine mai gurbin shugaban kasa wanda tuni aka rantsar da shi to a ranar alhamis da shugaba molina ya murabis perez molina dai ya shaida wa kotu cewa kasafi ake masa na cewa wai ya karbi cin hanci har na dala dubu ɗari takwas wasu masu ma'auratan jinsi guda a jihar kentucky da ke nan kudancin amurka sun karbi takardar shaidan aurensu kwana ɗaya bayan da aka yanke hukuncin dauri ga akawun kotun da ta ki ba su wannan takardar james yatt da william smith jr sun karbi takardar shaidan aurensu a kotun gundumar rowan sun karbi wannan takardar ne a ranar juma'a daga hannun mataimakiyar akawun kotun wanda wannan ya kawo ƙarshen ƙiƙiƙakan da aka kwashe wata guda ana yi kan wannan batu jim kaɗan da karɓan wannan takardar shine ɗaya daga cikin ma'auratan yake cewa yanzu yake gane cewa yanci yanci ne wanda baya da nasaba da kowane irin imanin mutum kim davis dai a kawun kotu ne wadda ta bijirewa umarnin babban kotun amurka na ƙasa na ta sa hannu domin ba da takardar shaidan auren jinsi guda abin ta ƙiyan hakan ta ce ya saɓawa wa addininta wannan ne yasa alkali ya bada umarnin a daure ta domin kare umarnin kotu kuma za a sake ta ne kawai har sai in ta amince da wannan umarnin jim kaɗan da take magana a cikin kotun tana nuna damuwa ta shaidawa alkali cewa dokar allah ya yi karo da aikin ta kuma abu ne mawuyaci ta rarrabe abin da ke zuciyarta da rayuwarta da daren jiya asabar ne aka samu tabbacin mutuwar mutane goma kana wasu adadin da ba a sani ba suka bata bayan wani jirgin kamun kifi ya kife a cikin tekun da ke kudu maso yammacin kudu maso gabashin koriya ta kudu masu gadin gabar tekun suka ce jirgin mai nauyin tantara mai suna dolphin an same shi ne da safiyar yau lahadi a tsibirin jeju awoyi bayan ya bar tsibirin cuja kuma tun daga lokacin nan ne aka daina jin ɗuriyar rediyon aiki sakonni na jirgin masu gadin suka ce an samu damar ceto mutane uku daga cikin jirgin kuma an kai su wani asibiti a nan kusa daya daga cikin waɗanda suka tsira daga cikin wannan jirgin ya wa kamfanin dillancin labarai na yon yonhap cewa jirgin ya yi tutsu sakamakon igiyar ruwa mai ƙarfin gaske kana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira daga hatsarin wannan jirgin ya ce suna ganin jirgin ya jirkice sai suka hau samansa suka makale har na wurin tsawoyi sama da awa goma kafin su samu ceto a cikin takardar da ke dauke da bayanan mutanen da ke cikin jirgin ya nuna mutane 22 ya kamata a ce sun shiga jirgin amma hudu daga cikinsu ba su bi su ba sai dai kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ba ba sunansa a cikin layin waɗanda ya kamata su kasance cikin wannan jirgin yanzu haka dai jiragen soja da na farar hula suna nan suna ta laluben wannan domin ganin ko za su gano sauran mutanen da ba a gani ba shugaban ƙasar na koriya ta kudu peng hai ya ba da umarni ga masu aikin ceto da su iya bakin kokarin su domin ganin an gano waɗannan mutane da ba a gani ba To Ladin Ibrahim yau ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari mu shiga mu ko mu fara da wato rahoto kan shirin rundunar sojan Najeriya na girke sojoji kan iyakan Najeriya din da jamhuriyar Benin. rundunar sojojin najeriya ta ce za su samar da sojoji a tsibirin togiji a karamar hukumar ifokiya a jihar ogun da ke da iyaka da jamhuriyar benin don tabbatar da tsaro kwamandan runduna ta biyu ta sojojin najeriya monjo general harry edit ne ya faɗi hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar ogun ibi kulle a motion ziyara a abekuta fadar gwamnatin jihar ogun issues that borders national security is not issues that we waste about the the chief of army to have military personnel there necessary to put soldiers there in addition to the presence of the naval personnel. General Harry Edet ya ce lamarin tsaron ƙasa ba lamari ne da suke wasa da shi ba don haka ya zama dole a sanya sojoji a can ƙari ga sauran jami'an tsaro don tabbatar da tsaro kamar yadda hafsan hafsoshin Najeriya ya tsara. Diko gwamnan jihar Ogun Ibikulle Amosun ya yaba wa ƙoƙarin sojojin Najeriya na sake kwato wasu yankunan Najeriya daga hannun ƙungiyar Boko Haram. That Gwamna Ibikunle Amosun ya tabbatar wa sojojin Najeriya da goyon bayan gwamnatinsa don samun nasarar samar da tsaro a jihar Ogun da Najeriya baki ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. to gaishe ka sam kwanakin baya wasu ma'aikatan bankuna biyu na najeriya wato alhaji abibu isa dutse da kuma alhaji aliyu yahaya suka ziyarci nan sashen hausa inda kuma ladan ya hira da su ya tambaye su kokarin da ake na daidaita darajar naira da dala isa usman ina sana'an tuki ne yanzu haka a tasha na kabiru wadda take da suna tashan kabiru gaskiya sai mu ce an fara samun sauki domin wasu gidajen man da suke kaman eto eh kusan karyewar farashi na naira mu ta can gida najeriya akwai abubuwa da suka rika jawo haka kuma yanzu kusan gyaran da ake ta kokarin a yi shine idan abubuwan sun kan kama kamar yadda kasan gyara yana da wahala eh, so idan abubuwan suka kan kama bisa tsari yadda ya kamata kusan naira mu at least ko bata koma kamar yadda take da can shekaru da yawa baya ba at least za ta ƙara ƙarfi idan za a danganta ta da da dala ta amurka so kuma kaga wannan kusan abu ne wanda zai kara haɓaka harkar kasuwanci sosai both a gida da kuma da kuma da kuma ƙasa waje to muna fatan hakan ta kasance aliyu idan na dawo ta bangaren ka banki kake ko banki kuke kuma ba najeriya ba duniya ma banki na ɗaya daga cikin ƙashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa duniya shin yaya maganan taimaka ma 'yan kasuwa musamman ta ba su rance yaya wannan yake a halin yanzu a najeriya to gaskiya dai idan mun kwatanta da abin da ke faruwa a can baya to mutane da yanzu suna mana kyakkyawan fahimta da kuma da kyakkyawan zato cewa da abubuwa za su canja nan gaba banki dai bai yiwa ko kasuwanci misali bai yiwa sai da banki bankuna kuma suna dama amfanin su ne su taimaka 'yan kasuwa ko duk dai wanda zai ma'amala ta harkar kuɗi bankuna a najeriya gaba ɗaya misali harka ko noman ko kasuwanci ko al'adun ƙasa bankuna suna iya zuwa misali ta hanyar taimako ta tallafawa misali ko ta jarin ƙarin jarin hannu ga bakin da za su shigo misali wanda suke da buƙatar ƙarin jari misali ko kuma taimako na rance haka bankuna suna ba da basuka iri-iri akwai na shekaru da dama akwai shekaru matsakaita haka duk dai da zai amfani jama'a ana wannan kuwa amma abin da mutane ke cewa ko kuma yawan suke ɗari-ɗari kila ko rashin sani ne ruwa eh to ai abin da banki suka dogara kuma akai kenan akai suke rayuwa na kama habibu na so ya kara mun haske akan wannan ok eh, dama kasan kaman kusan bankunan na kasuwanci so dole riba ta kawo su so kuma so kaga yanayin kusan kaman kusan taimako da ake so a yi wa mutane daga bangaren gwamnati da gwamnati daga bangaren ta shine ta bangaren bankin kasa central bank so su kuma sai suka shigo da wani abu da suke cewa intervention fund kaman kusan tallafi ne suka kawo bankuna hmm. wanda za su ce ok to shikenan idan za ku ba wa wannan bangaren bashi saboda nan kusan gwamnati take son ta mai da hankali a kai to ku ba da bashi a kan kudin ruwa din matsakaici wannan ake cewa single digit so wannan za ga kasa da eh, kashi goma eh, kasa da kashi goma so this kusan saman wannan kusan daidaitawa ne tsakanin shi wannan bankin na 'yan kasuwa da kuma shi bankin kasa kamar yadda abokina ya faɗa bangaren noma akwai iyakan irin rate da ake amfani da bangaren adadi exactly bangaren kusan kasuwanci ne haka kaso duka su kuɗi abin nema ne titille na ba za to hirar ladin kenan da su yan ma'aikatan bankuna to habibu isa dutse da kuma aliyu ya ya to kafin a ji bambancin yadda 'yan najeriya ke kallon kwanaki dari na buhari da kuma na gwamnoni bari mu fara gama da jihar bauchi inda muke jin cewa ta dai an gano jirgin saman nan da ya ɓace yanzu dai jama'a jihar bauchi hankalinsu zai kwanta game da batun jirgin saman da ake ta babar bacewarsa domin kuwa gwamnan jihar muhammad abdullahi abubakar ya ce ya gano inda jirgin saman yake gwamnan bauchin dai ya bayyana hakan ne a zantawa da manema labarai kan batun cika kwanaki ɗari da gwamnatin ta yi to abin da nake ga al'ummar jihar bauchi shine jirgin jihar bauchi yana ƙasar maroko amma da ni da mukaddashi na duka mun yi mitin da shi manajin director na kamfanin overland wanda shine jirgin nan yake hannunsu nan ba da daɗewa ba idan allah ya yarda za a kawo jirgin nan za a saukar da jirgin nan a abubakar ta balewa international airport za mu kai 'yan jarida su tsau hotonsa don kowa ya gani insha allah an dai san inda muka karbi ragaman mulkin nan mun ɗau lokaci mai tsawo saboda mu nazari cikakke bisa abubuwan da muka zo muka tadda a gwamnatance dalilin da ya sa kenan aka kawo har yau ba a cika jin motsinmu ba ba don komai ba kuma saboda mun shigo a lokacin da akwai matsanancin rashin kuɗi ya zuwa yanzu dukkan kuɗin da muka samu mun yi amfani da shi ne wajen biyan albashi ka kafa kwamiti domin tantance ma'aikata a jihar bauchi a zuwa wannan lokaci muna so mu sani me wannan kwamiti ta bankaɗo ta fannin ko yawan ma'aikatan bogi da ma kuɗi wanda ya kira ranar samu eh to hakikanin gaskiya eh, shi mutumin da muka nada don yi wannan aiki ya yi aikinsa daidai gwargwadon iyawa ya samu rarar kuɗi in za a bi hanyar da ya zayyana mana na wajen miliyan ɗari biyu da hamsin to amma a hakikanin gaskiya a ɗazun nan da yamma aka kawo mini rahoton ban karanta cikin rahoton in san menene ya kunsa ko za a gaya mana nawa ne ka mallaka a halin yanzu a matsayin muna so ya gaya mana arzikinsa da yake a matsayin gwamna eh, eh naka wanda yake abin da kake da shi yanzu a matsayin ka na gwamna i wanda yake muna so mu san yawan tattalin abin yake da shi a matsayin a gwamnatance ko a a kai na MA eh ka da kaddarori wanda yake na kai wa ita code of conduct bureau su suke da ikon su saka maka wannan in ka tashi ka je a karkashin freedom of information act uh, kana da dama ka je ka tambaye su ka ce a baka abin da na rubuta na kai <laughs> gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar kenan da batutuwa dangane da kwanaki 100 da yi a karagar mulki abdullahi muhammad muya amurka daga bauchi a nigeria ba zan so auren To a gaida wahab jama'a kuna jin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka ne daga Washington DC tunda mun ɗauko magana kwanakin nan ɗari bari mu ji abin da mutanen Talaba da alama suke faɗa. Isa Usman ina sana'an tuki ne yanzu haka a tasha na kabiru wadda take da suna tashan kabiru gaskiya sai mu ce an fara samun sauki domin wasu gidajen man da suke kaman 'yan kasuwa wadda ba kamfani ba suke sai da mai da suna kin sayarwa farashin gwamnati yanzu sun fara sayarwa kaga idan muka yi la'akari da wannan abu guda biyu a yanayin shugabanci irin na buhari a gaskiya za mu ce an samu ci gaba. Ibrahim ina sai da tirare da makilin. amma mun samu nasara fiye da yadda ake tsammani domin wuta yanzu kin karawa sai dai ka yi kawai baka sa caji ba don mu masu aiki da wuta muna jin daɗin sa sosai kuma Allah ya kara annabi daraja shi kuma Allah ya bar shi akan mulki ni mai suna John K Musa ina sana'a Roblox gaskiya akwai canji ta wajen yadda nake gani abubuwan da ke tafiya saboda haka gaskiya muna godewa Allah da ya zama shugaba na gari sunana James Aram ina sana'a bread ne a Roblox jihar Taraba gaskiya muna gani canji dalili saboda kuwa muna gani wannan kungiyar boko haram muna gani akwai canji saboda ya sa sojoji ana nan ana kuma ana ci gaba da aiki fata mu kuma allah ya taya shi riko wasu mazauna jin adama da taraba kenan ke ma bayyana ra'ayinsu game da cika kwanaki 100 da sabuwar gwamnatin buhari ke yi to sai dai kuma yayin da jama'a ma ke yaba wa shugaba buhari da alamun fa ba haka lamarin yake ba a matakin jihohi inda wasu ke ganin fa akwai tafiyar hawainiya to suna na sunday joshua ugira ni mutumin mubi not ne ah, akwai nasarori dai kuma akwai matsaloli amma gaskiya matsalolin sun fi nasarorin yawa da farko suna na abdullahi jirgin damare as gafna akwai bukata kai ma ka tashi ka duba menene mm, ah, manya-manyan bukatun jihohinku in ba ka yi hankali ba a matsayinka na gafna. a kwan a tashi wata ran sai ya zama maka matsala to kome masu rike da madafan mulkin ke cewa game da waɗannan kwanaki ɗari da suka yi sanata muhammadu bin jibrila birla da ke zama gwamnan jihar adama ya ce shi kan tabarkalla abin da muka fara daga shiganmu mu eh, fara hanyoyi yanzu mun ba da hanyoyin aiki tsakanin jimeta da yola da kuma eh, rural areas wato bayan gari wajen hanya kusan talatin sannan mun gama shirye-shirye za mu fara aikin asibitoci. gwamnan jihar adama kenan bindo jibrila ke ma bayyana nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu a cikin kwanaki ɗari. ibrahim abdulaziz sashen hausa muryar amurka daga yola a najeriya to gaishe ka ibrahim tun zubarin gaito mana grace da shirinmu na bishara idan za su rushe eh, church sannan su je kuma su rushe masalatai idan za su kashe krista sannan kuma su kashe musulmai to sai mu ce mene da mene wannan jama'a salamu alaikum barkamu da lahadi grace alheri abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara yau shirin ya karbi bakuncin shugaban kungiyar haɗin kan krista reshen jihar niger reverend dr musa dada A cikin hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya jaddada bukatar haɗin kai da zaman lafiya domin ci gaban ƙasa ya kuma fara da bayyana tarihin rayuwarsa. Ni baƙi ne a bisa ga yare. Sannan ni zan ce ni ne retire pastor ne. Da na aiki da baptist amma a mai na retire. Amma a yanzu ni shugaba ne na kungiyar Krista na Niger State. Sannan kuma mai taimakon shugaba na krista na arewa to uh, me za ka ce game da halin da najeriya ke ciki yanzu musamman 'yan kwanakin nan uh, an zafafa kai hare-hare a wasu sassa na najeriya to wannan da farko zai mu ce abu ne wanda ba kyau kuma duka mu yi da wannan kuma muna addu'a yadda allah zai kawo mana saukin shi ne na duba wannan sai na ina fara tunanin cewa wato an yi wannan ne domin a tsoratar da mulki wanda ya zo domin mutane sun sa bege sun sa tunani cewa wannan mulkin you know, za a ji daɗi domin za a kawo za a daga tattalin arziki za a samu salama a cikin kasa domin ana ganin shi shugaba na yanzu mutane sun sa bege cewa mutum ne wanda baya yin wasa da sha'anin wato zaman lafiya to ina tunani kamar waɗannan ɗin wato suna so ne su karyata wannan wato yabon da ake masa saboda haka suna gani idan suka tada wannan you know, hargitsi din watakila wannan zai raunana shi you know, wannan zai raunana mulkinsa wannan zai kawo zargi ga mulkin mulkinsa wannan wata girmamawa da daukaka da kuma eh, bege da mutane suka sa a cikin wannan mulkin wato za, za a, a da shi abinda da na yi tsammanin kenan matakin da shugaba buhari nan ya dauka har ta kai ya canza shugabannin sojoji kana ga an kamo hanya ni zan iya ce an kamo hanya domin you know idan ka sai akwai kowa da nashi basira you know waɗannan din sun kasance a har zuwa wasu lokatai ya yi sun yi nasu gurgudu iyawa amma amsan da ake bukata a gani you ba a samu ba so ina tunanin cewa wannan shine wanda ya zama dalili wanda yana so ya kawo sababbin hanaye sababbin tunani wadda za su yi so ban yi tunani kamar an raina wadancan ba ne sun yi gwargwadon iyawarsu amma a kawo sabon ina ji wannan daidai ne ban zarge shi a kan wannan ba manta ba mun taɓa yin wata hira da kai da daɗewa a garin madalla ka ce wani al'amari ba addini ba ne kana nan kan bakanka akan wannan magana har yanzu ina a kai dalili kuwa idan kun duba abubuwan da ke faruwa yanzu manya-manya addinai a nan najeriya shine musulunci da kuma kristanci ya yi akwai waɗansu amma za mu ce da su ƙanana na cikin wannan ayyukansu idan mun lura da kyau ai ba su bar kowa ba lokacin da suka fara kamar hankalinsu duka yana nan akan akan a kristanci ne shi yasa a wancan lokacin na Allah ya bani wannan basira in faɗa cewa ne yadda na ga wani abin ba magana wanda na kristanci kadau ba ne kuma haka Allah ya sa ma abin na faɗa ya tabbata idan za su rushe eh, church sannan su je kuma su rushe masalatai to sai a ce menene yanzu idan za su kashe krista sannan kuma su kashe musulmai to sai mu ce menene da meye wannan to a kan wannan sai wannan ya gina abin da na faɗa cewa wannan abin fa mu dube shi da basira ba magana addini ba ne ina ji abin da na faɗa kenan kuma na tsaya akan wannan bakara kamar da kar tambaye ne akwai masu ganin batun bindiga da sojoji bai isa ba ya kamata shugaban kasa ma ya kira addu'o'i na musamman domin samun sauƙin wannan matsala me za ka ce game da masu wannan ra'ayi eh, wannan ra'ayi ma yana da kyau domin bindiga ya kowane yaki dai da ana yi a karshen ina dialogue ne zai zama amsa dadi a karshen kowane yaki sai an yi wannan din an yi zaman tebur an tattauna an yi addu'a an nemi salama bindiga yana kawo salama amma kuma ba cikakken salama ba kiran da mutane suna yi dina suna nema ne wata mu gaice Allah a cikin wani al'amari da wanda duk an ce a yi abu a nemi shawara a nemi gudumawa a nemi taimako daga wuri Allah ai yayi daidai saboda haka ina goyon baya masu cewa a yi addu'a ana yin bindiga masu bindiga suna naso amma masu addu'a kuma suna nasu idan aka hada biyu dinan ina da bege cewa ubangiji Allah zai taimake mu daga ƙarshe rabar menene fatan ka ga wani al'amari fata na shine a samu salama fata na shine wata rana wannan ya zama labari ne wato tarihi haka yake Allah tabbatar da wannan kyakkyawar fata Reverend Dada ya kuma kara mana zaman lafiya da haɗin kai domin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurinki ki ɗaya. Nan kuma za mu sallama da Reverend Dr. Musa Dada, shugaban kungiyar haɗin kan Krista reshen jihar Niger. Sai kuma mako na gaba ku ji hanyar da sakataren kungiyar yake gani za ta sa a sami maslaha a Najeriya. Yanzu a madadin Reverend Dr. Dada da kuma wakilin Mustapha Nasiru tsari da ya mana hira da shi. Sai kuma a Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To da to ladan na fata ka shirya domin labarai a takaice. To har ya zuwa yau Lahadi, kasashen Austria da Germany suna karɓan baƙi 'yan gudun hijira a bakin iyakokin kasashen nasu. yawancin 'yan gudun hijiran dai sun fi so ne su samu mafaka a kasar germany wadda ta fi kowace kasa karfin arziki a cikin kasashen turai yanzu haka da 'yan gudun hijira su takwas ne ake sa ran su iso bakin kasar jam a yau din nan mahukuntar kasar somalia sun ce kungiyar al-shabab ta kwace wasu garuruwa biyu da ke kudancin kasar daga hannun sojin taron dangi na kungiyar tarayya afirka wannan lamari ko ya faru ne a jiya asabar kwana ɗaya bayan wani mummunan harin da aka kai wa sansanin sojojin kungiyar tarayyar afirka inda aka kashe sojojin ƙasar uganda da dama Ladan barin ja muka barki iyakacin abin da za mu iya kamu kenan a wannan lokaci a wannan shiri wanda yau shine na ƙarshe tana lahadi ce ba ma da shirin da rasu da aka sai gobe da safin Allah kan muna fata bullo muku da shirye-shiryen guda biyu da za su fara daga karfe 8 na safe. A madadin dukkan ma'anan sashen wasu mura Amurka musamman shi Ladan da samun mai bada umarnin mu Caleb da kuma Yemi tsohon mai bada umarni da injiniyan mu malamin nan baturen nan jajiyar da ke mu kira shi zanga-zanga Ali Mustapha my ne in Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.